الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu Suna na al’imamul barbahari al yi Allah ta'ala inda ma kawo ƙarshen darasi na hamsin da biyu a darasinmu da ya gabata wanda yau kenan in Allah ya ƙaddara. za mu hara da warkon darasi na hamsin da uku mun yi darasi na hamsin da biyu mun gama za mu hara da warkon darasi na hamsin da uku kenan in Allah subhanahu wa ta'ala a ya kaddara darasinmu da ya gabata wanda shine darasi na hamsin da biyu to darasi ne wanda muka tattauna a ciki ne dangane da bayanin cewa ka kiyaye malam ya yi bayani cewa ka kiyaye sannan ka kiyaye mutanen zamaninka musamman ma ka tsaya ka diba ka gani da waza ka zama kuma sannan ga waza ka saurare sannan da waza ka abota saboda su al'umma za ka samu mai yawa daga cikinsu suna cikin ridda sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. To yau ko a darasin namu na hamsin da uku, to za mu wara ne <clears throat> daidai inda shi malam ya yi bayani cewa wa iza rajula idan ka ga mutum ya na abi du'af yana ambaton wani wanda aka ce ma ibnu abi du'af wa bishran almirishiya da wani da ake ce ma bishir almirishi wa sumama kuma in kaji yana ambaton sumama au aba huzailin ko ka je yana ambaton abu huzailin au hishaman alfubi ko ka je yana ambaton wanda ake ce ma hisham alfubi au ahadan min asba'ihim ko ɗaya daga cikin mabiyansu wa ashiya'ihim ko ɗaya daga cikin jama'arsu fa hazaru kai yi sauna ka hattara fa innahu sahibu bid'atin wanga ma'abuci bid'a ne saboda waɗanda da an ka ambata gaba ɗai ma'abuta bid'a na don haka in ba wanda bid'a ta sha kai ba to bai damu da su ba wanda ka jina ambata su ma'abuci bid'a na kai ta kanka kai ta kanka kada ka zauna tare da mai ambaton nan. babu mai abuta su in ba ma abuci bidiya ba fa inna haula ikanu ala ridda ga waɗanda aka ambata gaba ɗansu sun yi ridda saboda haka ruka da rajul karabu da wannan mutum wanda ya zama shi bai ga nafiya ba in ba so ba to kai kan kada ka zauna tare da shi allazi zakarahum bi kai wanda yake ambaton su da alhairi ga su kun mutane amma sai ce shi alheri yaka ambata su da su wa man dakara minhum da duk wanda an ka ambata tare da suwa mutane na waɗanda yake shi ibnu abi du'abin da bishir al-mirsi waɗanga waɗanda shi malam ya yi nuni zuwa gare su sun kasance wato a lokacin ma'amun kuma suna waɗanda na jagoranci wahal da imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala sun yi mai azaba da shi ga wasu daga cikin magabata a imma don dai mi suka yi musu azaba wai sai sun ce Alƙur'ani halitta na su kuma sun ki waɗi ce Alƙur'ani halitta na Alƙur'ani ba halitta ba ne don maganar Allah ne aka akwai wani da aka ce ma ibnu Ashirin. wannan yana daga cikin jagororin ma'abuta bata masu wahal da bayin Allah su ɗanɗana musu bane har sun ce alƙur'ani saliki ne su kuma bayan Allah ba su ce ba sam waɗanda mayiyansu duk sun yi ridda suna daga cikin jagororin jami'a da mu'tazila waɗanda suka dogara ga saba ma alƙur'ani da sunna waɗannan babu shakka a cikin kafircinsu dukkan mutumin da ƙoƙari na yi saba ma alƙur'ani saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to zaka ga ya bayyana cewa shi diddadde ne da haka kai kai nesa da shi ka rabu da su kada ka rudu ga duk wanda ka ji suna yaba ma kada ka rudu ga duk abin da ka ji suna yabo da ƙarshe abin da suke yaba ma ba alheri ba ne kuma yabonsu ba zai zama alheri ba ko da sun ce wani akwai alheri a wurin shi wani akwai hairi tare da shi wannan ba abin lura ba ne a wurinka don ya saba ma hanya ta magabata hanya ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal islam bid'a duk wani abin da yake nau'i ne na jarraba to shi ma an lura da cewa wato bidi'a ne ya zamana shi abin da asalin musulmi alheri da kyautatawa da kuma yin zato ga haka ka zaci alheri ga mutum musulmi ka kyautata ma mutum musulmi kuma ka yi mai fatan alheri matsawar ba wanda abu ya saba wanda kaka zato ba Wanda ita a ƙa'ida saboda haka malam ya ce matsawar yana nan musulmi matsawar yana nan musulmi ba a samu wani abu ya bayyana ba sai alheri ba hakika muna karɓa daga gare shi ko da ma hukki ne saboda mu ba mu san abin da a ba abin da ya bayyana kawai za mu karɓa duk da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na rayuwarsa ya zauna tare da munafukai kuma ya amshi abin da yake bayyane na daga gare su amma abin da ya koyi nasu sai wakilta wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala matsawar mutum bai bayyana wani abu ba na sharri ko aibi ko illa ko saba ma alkur'ani da sunna to ka kyauta mai zato matsayi ne na musulmi sai dai idan saba ma sunna ya bayyana gare ka gare shi haka kuma saba ma ma'abuta sunna ya bayyana gare ka gare shi to wannan kan sai ka yi hattara da shi wannan shine ma'anar abinda malam ya wadi yace wal mihnatu jarrabawa fil islam a cikin musulunci bid'a yana nufin cewa musulmi ba za a bayyana wani abu mummuna ba musulmin da bai bayyana da wani mugu abu ba to ba ka cewa bari ka jarraba shi ka gani bari in jarraba wani in gani a a a'a wannan yau amma rayuwarmu da take gudana a yau fahimta hannu da sunna ana iya jarrabar mutum a gane shin waye wanga bawan Allah yana cikin ma'abuta sunna ko baya ciki liƙauli saboda cewar malam da ya yi inna ilma dinun wannan ilimi ha musan cewa addini ne fanzuru amman ta ku zuna dinakum to ku diba ku gani ga wane ne za ku karɓa addinin naku shin kowa za ka zo inda yake don ka karɓi addini shi abin tambaya wa da cewa da malam yayi la taqbalu la hadisa illa mimman taqabaluna shahadatahu suka ce kada ku karbi hadisi sai ga wanda kuke karba shaidarsa fatan zura sai ka diba ka gane fa in kana sahiba sunnatin in har shi wanda kake ainihi kokarin karba addini a wurinsa abuci sunna ne in har ya zama haka to lahu ma'rifa kuma gashi yana da ilimi saduqan ya zama mai gaskiya ka hannu wannan ka sosai ka karbi ilmi daga gare shi in ma abinda za ka rubuta ne ma'ana ya yi abinda ana rubutawa a ɗauka wannan ma kana da dama sai ka tsaya ka rubuta na abin da ya yi in a akwai buƙatar rubutawa wa la. in bai zama haka wadda aka ambata ba bai zama mai gaskiya ba bai zama ma'abuci ilimi ba to wannan kam sai ka bar shi ba maganar karɓa ilimi ake yi a wurinsa ba a kamar a ce misali a irin wannan da aka ce ba a karɓa ruwaya hadisi gare shi sai wanda kun ka tabbatar da shaida a wurin alƙali kamar an tabbatar da cewa wanga mutum adili ne saboda yau masu rauni sun yi rawa masu rauni akwai yawa gare su kwarai kuma ga yawan ƙarya a cikin ruwaya wannan a cikin haƙƙin wanda yake ya san ilimin hadisi kenan amma wanda ba haka ba kawai wannan sai a jawo shi a maishe shi zuwa ga littawai na sunna ingantatta ba ma sun sai ya wata wahala ba ga rubuce ga littawan wannan an riga a rubuta sayyul bahari sayyul jami sayyul muslim akwai abi dawuda akwai tirmidhi akwai ibnu maja akwai an-nasa'i in ka diba waɗanga littafai wani abu da kake bukata na addinin ka al'amarin nan bai zama maka mai saukin samu za ka samu wa da annabi ya yi shi sallallahu alaihi wa sallam shi kenan ka gama lahiya ka yi irin na manzon Allah to ka tsira shi kenan kuma ga sahabbai nan sun yi ruwayoyi mabambanta wannan shine bayanin da malam ya yi na cewa wannan ilimi addini ne da haka ku diba ku gani Wani na za ku karɓar addinin ku gare shi Wani na za ku karɓar ruwaya hadisin sa idan ka gane shi abuci suna da daidaituwa to ka rubuta hadisin da ya zo da shi ko aka ruwaito shi zuwa gare shi in ko ya saba ma haka kada ka karbi hadisin gare shi saboda akwai wanda ke ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka samu ga hadisi an shirya amma kuma gashi mai yawan karya ya shirya wannan hadisi da aka samu akwai mai yawan mutane da suka haɗa hadisai na ƙarya hadisi babu shi su kirkira su haɗa amma ka biɗi isnadin hadisi ka biɗi sanin isnadin hadisi ko ka biɗi littafin hadisi da suka tabbata kamar buhari kamar muslim da haka in za ka ɗauko hadisinka ka koma cikin wato inda hadisai suke tabbatattu littafan hadisi waɗanda suka inganta wai za a rattar idan kana niyyar daidaituwa alal haƙƙi akan gaskiya in ji malam albar bahari wa ɗariƙi ahli sunna kuma in kana son bin hanyar mu'abuta sunna ka waɗanda na gabace ka malam ya ce in kana son daidaituwa a kan gaskiya kuma ka bi hanyar ma'abuta suna waɗanda na gabace ka waɗanda ko da ka sun rayu har sun bar duniya to fazaril kalama ka ban masu ilmul kalam masu falsafa wa ashabal kalami da ma'abuta falsafa ka rabu da suwa wal jidala wal mira ka bar jidali kuma ka bar jayayya wal kiyasa kabar masu ƙiyasi waɗanda ga nasi sarihi amma sai su ce kiyasi da su wal munazarata fi da kuma waɗanda ke tsayawa yin munazara game da sha'anin addini Allah ya yi bayanin wani al'amari cikin alkur'ani ko manzon Allah ya yi bayanin wani al'amari na addini a hadisi <coughs> kaga babu wata munazara abin an naka kawai ka karɓa hadisi ya inganta ya tabbata babu wani abu naka bayan ka karɓi hadisin ga haka ya tabbata alqur'ani shikenan sai ka karɓa fa in aka saurarenka da za ka yi minhum daga gare su wa in lam taqbal minhum ko da baka karɓa ba in ka saurara ya kadau shakka ilkal yana sa muni na shakku a cikin zuciya su ‘yan falsafa ko da baka karbi abin da sun waɗi ba to abin na iya sa ma shakku cikin zuciyarka wakafa bihi qabula wakafa ya isa bihi da shi wannan kabulan karba sai ka saurara a sa maka shakka ka karbi abin da ‘yan falsafa sun ka waɗi sai ka halaka, fata haliku sai ka halaka. Wa ma kana zan da ƙasun ƙasu ba samu wani zindiƙanci ba da ɗai, menene zindiƙanci? A ɓoye kayirci a bayyana musulunci, wala sun ba a samu bid'a ba da ɗai, wala hawan ba a samu son rai ba da ɗai, wala dalalatin ba a samu bata ba da ɗai, illa min al-kalami sai daga ‘yan falsafa, mallaman falsafa, wal jidali wal mira da ‘yan jidali da jayayya wal kiyas da ‘yan kiyasi, ga nasi sariya kuma ana kiyasi, la kiyasa ma farq idan ga nasi sariyi to ba magana kiyasi, wayiya abuwa bulbidiya. waɗanga abubuwa da aka ambata ilimin falsafa da jidali da jayayya da kiyasi a ƙohohin bid'a wa shukuki da shakku wa zandaka da zindikanci da aka da kaga yan falsafa to kai ta kanka kai da kanka yana daga cikin fitina ta ma'abuta bata hakika su sun ɗauko ilimin falsafa da jayayya da ilimin mantiki sai sun ka sa shi shi abin kawai dalili da hujja wanda suke dogara a kanta a aƙidarsu sai suka ba alƙur'ani sai suka ba sunna saboda wato a ba ta ba su wata fa'ida ta wani yaƙini da aurinsu amma dalilan mantiki da na ilmul kalam a wurinsu su ne dalilai na yaƙini hujjoji ne yankakku saboda haka sai sharri ya shiga a cikin al'ummar musulmi bisa ga hanyar malaman falsafa ‘yan jidali da jayayya da mantiki waɗanda suke dogara akan wasu ƙa'idodi na mantiki da kuma ilimin falsafa suna zanya su matsayin hujja da dalili amma ba sa dogara akan alkur'ani da sunna saboda suna ganin alkur'ani da sunna bisa ga cewarsu wai ba su ba da fa'ida ta yaƙini wanda ƙarya ne babu wata fa'ida da kaka bi daga alƙur'ani baka samu ba babu wani yaƙini da za ka nema a alƙur'ani baka samu ba waɗannan ƙa'idodi wai nasu na yan falsafa suna masu ba su fa'ida da yaƙini a wurinsu amma suna su albarahin hujjoji amma hujjoji waɗanda babu dalili a kansu in mun lura da al'amura addini bai halatta gare ka ka sanya wani mahalli na karɓa ko zuwa ko jidali ko wani ‘yanci na ra'ayi ko waɗin albarkacin baki kamar wanda suke waɗi yau kowa na da dama waɗin albarkacin baki sannan malam imam al-barbahari ma magana gare yake ba yau na ba dan kanka yi tunanin wai an ce ana faɗin albarkacin baki kamar na yau a'a an daɗe an tayi nesa ɗaruruwan shekaru kana da dama wani albarkacin bakin ka kana da yanci amma wannan ba yanci ne na hakika ba yanci ne na ƙarya abinda an naka kan ka bi abinda Allah ya ce abinda an naka ka bi abinda manzon Allah ya ce abinda an naka ka bi shari'a addinin musulunci ba wai ka bi sauran ka ba ko ka wadi sauran ka a'a kuma wai dole na ka mika kanka ka jawo ga abin wato a yan jarida da sauran ma'aikatan kafafen yada labarai suke waɗi wai shi ke nan ka dogara ga abin da kan saurara wannan kan bai halatta dogara ga abin da kan saurara kawai ba tare da ka nemi ilimi ba saboda al'amarin addini wani al'amari ne mai daraja kuma yana taƙaita ne akan abinda alkur'ani da sunna suka yi dalili a kansa ba za a sa jidali cikin harkar addini ba har abada wanda wannan shine ƙa'ida kuma ita ce hanya ta zaman lahiya kuma wannan shine abin da ke hukuntar da yin imani da Allah da yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda haka ne shi Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ma yujadilu bi ayatillah babu mai jayayya da ayoyin Allah lallabi ladina kafaru sai kafirai wanda duk ance an ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ya dawo yana jayayya to wannan ɗabi'a ta ta kafirai yake a kanta fala ya garurka taqallabuhum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya rude ka kai da komowarsu da jujjuyawarsu bilbila da a cikin garuruwa da irin matsayin da suka samu kada ya dama sheka masu jahiliya da alkur'ani suna cewa wai maganar Allah ne ko alkur'ani ko ko maganar mutum ce wai yana iya ba da fa'ida shi alkur'ani zai gini ko bai iya ba da fa'ida ko ko ko a zuwa ƙarshe wannan yana daga cikin nau'i na jidali na jayayya game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai sun amince kamar dai sun san babu wani aminci da suke da shi game da ayoyin Allah suna jayayya da ayoyin na Allah ko kuma suna jayayya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya tsare manzon Allah la yatibu anil hawa zai magana da son rai a'a sam in huwa illa wa sai dai abinda Allah ya yi masa ake na wahayi ya waje amma ba son rai ba suna ganin nan ya kamar wani wuri ne na shakku wani wuri ne da yake akwai shakka su a wurinsu wa aka zuwa kuma ana iya karba ana iya mai maisuwa amma kuma ba su dace ba kowa ana karɓa daga gare shi ana mai san mishi in ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan dole ka karɓa al'amarin addini ba wani nazari da za ka tsayawa cikinsa al'amurra na tabbatattu wanda za ka miƙa wuya matsayinka na musulmi ba wani shakku bale ka ta yi zuwa wani bincike kamar wanda suke wani. saboda haka a babu saɓani a wurin maluma na cewa yan falsafa kai ta kanka game da sha'aninsu abinda sun kaba kula ilimi na falsafa ilimi na mantiki amma sun ba alkur'ani da sunna baya kaga kuma sun ci baya za mu ga jidali da gardama da kiyasi wasu abubuwa guda uku ne waɗanda suke buɗa fage na jayayya game da al'amarin addini na abin da suke ni da kiyasi kiyasi batacce ba kiyasi tabbatacce ba amma kiyasi wanda yake ya inganta wannan yana daga cikin asillai na dalilai wanda ƙiyasi ya kasu kashi uku. Na warko, <clears throat> sai a ce, duk wani abu wanda yake na kammala, so ba zai samu na ƙasa ba, ga Allah ba zai samu na ƙasa ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya mai cancanta da wannan kamar wanda Allah ta'ala ya faɗi al-masalu al a'la fis samawati wal ard Allah shi adda misalai madaukaka a sammai da ƙasa ba za ka samu wani abu na kasawa ba na rashin kammala ga Allah sam asani na biyu qiyasu samti qiyasi na bada misali ya ayyukala na a ce sifatul khaliq wato sifa ta mai halitta misalin sifatul mahluk irin sifar abin halitta ce kama kulu al mumassila kamar wanda masu misalta ka cewa sifofin Allah sun yi kama da sifofin bayi wa haza batilin wannan banna ne sifar da Allah da irin sifar bayi wannan banna ce kiyasi ne na banna asali kiyasi <clears throat> na uku kiyasul illa kiyasi na illa wa hadha min adillati usulil fiqh wannan yana daga cikin abin nan dalilai na usulul fiqh a kawo kiyasi amma na illa yustamalu fil masail wanda za a aiwatar da shi ga mas'aloli na alfikihiyya abin da ya shahi nau'in fikihu wa ya yaqulu bihi jumhur alil ilm duk ma abuja ilimi sun tayi akan akwai wanga kiyasi wanda su malamai na usulul fiqh za su yi ko abin da yake dalilai na usulul fiqh kenan wannan in mun lura za mu ga kiyasin ga ya kasu gida uku kiyasi na farko ya tabbata kiyasi na biyu ɓatacce ne kiyasi na uku ya tabbata wanda kiyasi ne da malaman usulul fiqh suke yin amfani da shi Allah Allah fi nafsi malam ya ina gama ka da Allah ina gama ka da Allah ko kuma ka ji tsoron Allah game da sha'anin rayuwarka wa alaika bil afari ina horonka da biya ta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabil asari kuma ina horonka da biyar ma'abota hadisi wa kuma karatayu da su malaman hadisi فإن الدين للي الدين هو بالتقليد شيء ديني أنا إنسان دراتي و يعني ينامي النبي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يا دم كارات يا الدين إنك من زن الله أك كارات يا الدين إنك من زن الله رضي الله عنهم أو رضوان الله عليهم أجمعين الله يدرسوا بعدين wa man na waɗanda na gabace mu lam yad'una baskiraye mu ba su waɗanda na gabace mu bi lafsin ba su kira mu cikin rikici ba waɗanda na gabace mu ba su kai mu ga rikici ba ba su kira mu ciki ba <clears throat> da wannan ba kalli kallidon kai ta kalidi da suwa waɗanda na bi sunnar manzon Allah salafuna na salih wastarah ka huta wala tujawidil asara kada ka tsallake hadisi wa ahlal asari da ma'abuta hadisi kakka wuce hadisi kakka wuce ma'abuta hadisi wallazi na taba'uhum bi ihsan waɗanda na fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyautatawa da aka kaga ba a tsallake hadisi ba a tsallake ma'abuta a hadisi fattakalidu ala kisnain takalidi ya kasu gida biyu takalidin bi ma'ana aliti ba alal haq takalidi amma yana da ma'anar biyar gaskiya wa haza mahmud kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa haza mamu wannan abu ne na yabo sai da qalil min gairi dalil biya wadda ba ta da dalili wa min gairi ma'rifa biya wadda babu ilimi ma alayhi al-muqallad min hab aw batil fa hadha huwa al-mazmum huwa al-mazmum kana biya biya maras dalili sannan kuma kana biya wadda babu sani ga wanda kake rataya kana biya na abin nan gaskiya ne ko ɓanna wadda biya biya ce abin zargi amma biyar sunnar manzon Allah biyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne abin yabo duk wanda na gabace mu bai kai mu ga rikici ba bai kira mu zuwa ga wani abu na saɓani ba to kana koyi da shi sai ka huta kada ƙetare ma'abuta hadisi kai ka wurin ma'abuta hadisi kada ka tsallake kada ka tsallake hadisi kada ka tsallake mutanen hadisi suna akan gaskiya su ne alfurqatul najiya lokacin da aka tambayi imamu ahmad Allah ya mishi rahama man humul furqatun najiya suwana al furqatun najiya jama'a ba tsira qala in lam yakunu ashab al hadisi in ba ma abuta hadisi na ba fala adari manu ni ban san ko suwana ba a kenan masu biyar hadisi suna akan daidai sun da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar sun bi shiriyarsa sun bi koyarwarsa wajen inda matashabi al-Qur'an wal hadithi la taqis shay'a kai tsaye kai tsayinka a lokacin da ka kawo ga wata aya mutashabi ba a gane ta ba ko hadisi wanda an kada ka kiyasta komai cewa da malami yayi ka tsaya wurin aya mutashabiha ko hadisi mutashabih kada ka kirkira komi sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazi anzala wallazi anzala alayka kitaba minhu ayatun mukamatun Allah shine wanda ya saukar maka da alqur'ani ya kai babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minhu ayatun mukamat cikin alkur'ani akwai ayoyi masu bayanan na fassara sunna ummul kitab waɗanda su ne ummul kitab akwai ayoyi masu bayanan na fassara kamar suratu fatiha an ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin salikai kaga ka gane babu wani abu da zai koyo gare ka wa ukaru mutashabihat wasu ayoyi na alkur'ani masu boyayyen fassara ne fa ammal ladina bi qulubihim zaikun, amma waɗanda adda karkata a cikin zukatan karkata ta ɓata. bata fayattabi'una ma Shabaha, minhu za su bi ayoyi masu koyayyen fassara ittiga alfitna dan bi fitina ga ta'wili kuma dan neman ƙoƙarin fassara waɗannan ayoyi masu koyayyen fassara wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ba wanda ya san hakikarin fassarar waɗannan ayoyi in ba Allah ba huna fil ilmi malamai matabbata cikin ilimi yaquluna ga abin da suke cewa in ji Allah amanna be mun yi imani da shiya suna bayyana imaninsu da alkur'ani kullum min indi rabbina cewa duk daga wurin Ubangijinmu ne Allah, wa ma yadda ba masu wa'azantuwa illa ulul albab sai ma abuta hankula. Rabbana la ta bana, ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu, ba da hadaitana bayan ka shirye mu wa hablana ya Allah ka bamu, min ka rahma, rahma ta daga gare ka, innaka antal wahhab, ajiya kai Allah a kai ne mai baiwa rabbana innaka jami'un nas ya malikin mu kai ne mai tsara mutane li yaumin la bafi fi ga rana wadda babu shakku a cikinta ma'ana ranar alkiyama inna Allah lalle Allah la yukhliful mi'ad bai saba alƙawari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin cewa shi na yin saukar da alƙur'ani cikin alƙur'anin ga da Allah ya saukar akwai ayoyi waɗanda an masu bayyanan na fassara ma'anarsu tana bayyane babu wani buƙata zuwa ga fassara a bigi wata don ta fassara ta sannan akwai wasu ayoyi masu boyayyar fassara waɗanda suna buƙatar wato yin bayani da fassara a samo wata aya ta fassara ta ko a samo wani hadisi daga gama shi ne zai fassara wannan aya wannan ko kamar mutlaq da muqayyid aya ta ta zo tana bayani mutlaq da kuma wadda an muqayyid da mujmal da kuma wadda take al-mubin akwai kumsassa akwai wadda an bayyace bayanin ta akwai nasih akwai manso dukkan wannan wani abu ne mai a cikin littafin Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda akarkatattu sai suna rikon ayoyi masu ɓoyayyen fassara suna barin ayoyi masu bayyanannen fassara saboda su ba abin da suke niyya in ba fitina ba suna camu muna cewa dalili da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma suna rikon wasu hanyoyi wanda abin da suke riƙawa suke ɗauka ɓangare su ne ayoyi masu koyayyen fassara suna barin ɓangare guda na ayoyi masu na fassara kuma suna barin wato a wanda yake ne sai su koma ga mai aiki wanda akwai buƙatar bayani amma malaman da an matabbata game da sha'anin ilimi tabbatacce wato kan ga abin da suke cewa kullum min indi rabbina duk daga wurin ubangijinmu ne ayoyi masu bayyana na fassara daga wurin Allah suke masu koyayya fassara daga wurin Allah suke don haka suna mai da ayoyi waɗanda an mutashabihai zuwa ga mukamai sai su fassara su su bayyana su a wanda suna yin aiki da alkur'ani ga baki ɗaya suna yin aiki da sunnar manzon Allah ga baki ɗaya domin fassara Qur'ani wa yaquluna kullum min rabbi na kai tsayin suna na ce duk dai wannan alqur'ani daga wurin Allah ne amma masu karkata batattu suna rikon wani yanki sabar wani yanki suna cewa a suna cewa wannan daga cewa alqur'ani ne lalle daga daga na'am daga cewa alqur'ani ne sai dai ai wanga abin ba bayyane yake ba yana bukata zuwa ga a ƙara bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi a cikin wata aya ta daban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi bayani ne a cikin hadisai ingantattu sai su yi ƙoƙarin mai da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashen ta zuwa ga sashe sashenta ya fassara sashe sashenta ya gaskata sashe kuma sashe ya bayyana sashe wannan wato su kenan ɓangaren da malamai matabbata kenan za su doa alkur'ani su fassara alkur'ani da shi za su doa hadisi su fassara alkur'ani da shi amma karkatattu waɗanda na bata da su kan suna riƙa sashen alƙur'ani sashen kuma sai ya zama ba su riƙa ba ka gani su waɗanda yake mabiya ne abuta ilimi tabbatacce ga hanyar da suka bi su kuma waɗanda ba ilimin gare su ba abin da ya sha musu kai biyar bata kawai mun lura akwai misalai da dama waɗanda dai lokaci ba zai bar mu ba saboda lokacin sallah yana karatowa amma akwai darasinmu na gaba insha Allah darasi na hamsin da hudu za mu ga kenan shi wannan darasin namu na hamsin da hudu in Allah ya yarda za mu ji sashen misalai na abin da su ma bata suke kawowa tunda mun ji su waɗanda an malamai matabbata ga ilimi suna mai da Alƙur'ani ga Alƙur'ani su fassara shi suna mai da alkur'ani ga hadisi su fassara shi insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu dakata saboda lokaci idan za mu tashi mu na gaba za mu tashi ne daidai gabar da shi malam ya yi bayani cewa ina nuyin al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala yana cewa wala tadalab min indika hila ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية wala sami aminuhu ayatan min kitabillah azza wa jal faƙila lahu faƙala a kafo ayyuhar rifaha baya ƙa'o bi kalbe shan don Allah ya wannan gaba ita za mu tashi a kanta muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa ya yi mana dace ya Allah ka sa ayyukan musu zama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك